Hudumar tana magana a kan sifofin mutum musulmi cikakke. Babu shakka annabi ya bar mu a kan ɗabi'u kyawawa. Mako tsawon zabani ne koya ne ne al'umma ta canza daga halayyar da aka santa. Da haka musulmi yana da sifofi da yawa wanda wannan hudubar za mu ambata kuma wanda duka idiya kasa ta wasu gurare ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya cikata masa sauran gurare ta hanyar karɓar tuban shi. Babu shakka al'umma yau ta zamanto wata iri, abubuwa da suka zamanto kamar marasa kyau wani lokacin ma kamar an fi samunsu daga cikin musulmai, sai dai a nemi tsari Allah ya tsare. Ina koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yi wa mutane da irin ɗabi'unsa da irin ɗabi'un habbai da halayyar da ake son mutane su zama a kanta. yau mun zamanto inda sharri yake nan aka fi yawa da za ka rubuta wani abu ka sake a cikin duniya wanda zai kai mutane aljanna da wuya ka samu mutane suna kwamen a kansa mada za ka rubuta sharri ka yi ma wani kage ka masa karya ka faɗi abubuwan da ba su kenan ba lokaci ƙanƙani za ka ga masu kwamen sama da dubu ɗari suna kwamen saboda kowa so yake sai ya saka kansa a cikin wuta kuma kowa so yake sai ya yi ma kansa sharri duk alhairan da addini ya zo da shi za ga mutane sun yi watsi da shi aikin ne hasada aikin mu ne gulma aikin ne zagin mutane aikin ne yada karya. aikin ne cin amana aikin ne gishu aikin mu ne duk wasu ha'inci da ka sani wannan hudubar tana magana akan siffar ka kai musulmi ka ji irin yadda manzon Allah ya gina sahabbansa da yadda ya gina su suka tafi kuma suka tafi akan haka wala Allah burin ka shine ka sadu da waɗannan mutane kuma a kai ka gida ɗaya ma watakila halayyar ku sun sha bamban nesa ba kusa ba don haka wannan ƙalubale ce a cikin wannan hudubar wanda take fuskantar al'ummar musulmi a wannan zamani musamman zamanin da ya zamanto sadarwa ta kawo kusa ta yi sauƙi sannan munanan ayyuka kuma sun yi yawa a ciki godiya ta tabbata ga Allah mai rahama mai gafara mai karamci mai rinjaye mai juya zukata mai ganin idanuwan da suke da munafurci da alheri masanin abin da yake bayyane da abin da ke cikin sirri godiya ta tabbata gare shi godiyar da ta zamanto dawwamammiya da safiya da maraice muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya shaidawar da take tseratar da wanda ya faɗe ta daga azabar wuta muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne zababbe tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayensa da sahabbansa ma'abota girma da karamci sallamawa da amintarwa ta cikakku wanzazzu kuma matukar yadda dare yake wanzuwa da kuma wuni bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron wani wuni wanda za a mayar da ku zuwa ga Allah sannan kuma in an mai da ku za a cika ma kowa abin da ya aikata kuma ba za a zalunce shi da komai ba ya ku taron musulmai duk mai lura da halayyar mu a yau ko halayyar musulmai da yawa a yau babu shakka zai yi bakin ciki kwarai da gaske da wani lokacin ma za ka iya rudewa da yin abin da wasu mutane suke yi hanya za ka iya cewa musulmai ne kuwa za a samar maka bakin ciki a cikin abin da suke aikatawa kai tun irin wannan bakin ciki da wanda aka yi masa ɗabi'u aka gyara masa halayya aka turo masa manzo amma ya watsi da koyarwar manzo ya watsi da halayyar manzo ya ɗauki wasu halayya da ba su kenan ba ya kai ton bakin ciki akan irin wannan asara babu shakka halin mu a yau hali ne na jinkiri da jinkirtawa hali ne na rashin aiki da rashin aikatawa hali ne ma wani lokaci na cuta da cutaswa sai dai waɗanda Allah ya musu rahama daga cikin mu kawai babu shakka ya kai mai sauraro mai girma ka yi lura yau ka ga mutuntakar mutum musulmi a yau in ma dai mutuntakar mutum musulmi a yau mutuntaka ce wata zamanto mai rauni wajen imani mai rauni wajen bin Allah kasasshiya wacce ta kasa bayan ta samu ɗaukaka a gurin Allah ko kuma ma rayuwar mutum musulmi ka ganta rayuwa ce ta jabbaran mutane masu aikata sabo masu munanan ayyuka a bayan ƙasa ko kuma ka samu mutuntakar wani mutum musulmi zalunci ya saka a gaba wani ku ƙetare iyaka ya sa bai san ma'aunin da zai auna ayyukansa ba don gobe ya samu sakamako mai kyau sa'an nan babu shakka bambanci ya bambanta mai nisan gaske tsakanin rayuwarmu a yanzu da rayuwar waɗanda suke magabata kuma rayuwar ta sha bamban da abin da musulunci yake nufi da mu da kuma abin da mu muke nufi a cikin rayuwarmu babu shakka musulunci yana nufin ‘ya'yansa da kyawawan ɗabi'u da wato da halayya nagartattu amma kuma da dama sun watsar da kyawawan ɗabi'u na musuluncin sun ɗauki munanan ɗabi'u sai waɗanda Allah ya wanke zukatansu sai waɗanda aka gyara musu su, sai waɗanda rayukan sukan zama so masu daraja masu ɗaukaka sai waɗanda himmar su ta zamanto nishaɗi cikin bautata ma Allah sai suka karɓi addinin su da gaskiya suka riƙe wannan addini da gaskiya kuma suka so addinin kwarai da gaske kuma daga cikin zukatansu za ka ga suna ɓuɓɓugo da abubuwa na alharai suna karawa wajen dukkan shiryar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita to daga irin wannan guri ne dan adam yake fara kawwanar da kansa ko kasantar da kansa kamar yadda Allah yake nufi da kuma yadda manzon Allah yake nufi sai ya kasance mutum ne wanda al'umma take amfana da shi mutum ne wanda ya zamanto nagartacce wanda ɗabi'u da kyawun ɗabi'u su suka kasantar da shi kuma sa'annan su suka sana'antar da shi suka mai da shi mutumin kirki daga nan ya kamata kowa ya tsaya ya kalli mutum wato matsayin mutum musulmi akan ɗabi'arsa kamar yadda addininsa yake nufi yaya za ta kasance ɗabi'arsa tare da ubangiji yaya halinsa zai kasance tare da Allahnsa yaya halinsa yake kasancewa da karan kansa yaya kuma halinsa yake kasancewa da iyayensa yaya kuma halinsa yake kasancewa tare da matarsa da 'ya'yansa yaya halinsa yake kasancewa da makusantansa danginsa yaya halinsa yake kasancewa da ma'abotan zumuncinsa yaya halinsa yake kasancewa da makwabtansa yaya halinsa al'umma yake kasancewa da al'ummarsa babu shakka dole mu tsaya yi tunani cikin waɗannan tambayoyi kuma tunani na gaggawa domin fita daga cikin mummunan hali da yawa daga cikin mutane alaƙarsu da ubangiji ba ta da kyau alaƙarsu da karan kansu ba ta da kyau alaƙarsu da iyayensu ba ta da kyau alaƙarsu da matansu da 'ya'yansu ba ta da kyau alaƙarsu da makwabta ba ta da kyau alaƙarsu da wanda take kusa da su ba ta da kyau haka nan alaƙarsu da al'umma ba ta da kyau ina za ka shiga idan duk waɗannan ɓangarori a rayuwa ba su maka shaidar kyau ba ta ina kake tsammanin tsira a rayuwa musulmi tare da ubangijinsa mai imani ne da Allah sannan yana da kyakkyawar siƙa da tabbaci da gamuwarsa da Allah tabaraka wa ta'ala kullum yana cikin tuna Allah akan ayyukan da yake aikatawa mai dogaro ne da Allah tabaraka wa ta'ala matuƙar dogaro mai tsayawa ne akan inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi mai sadar da umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala mai hannuwa daga abin da Allah ya hana shi mai yarda da hukuncin ubangiji kyakkyawa da mummuna wannan yana saka shi akan idanunsa yana kallon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda manzon Allah yake cewa mamaki ga al'amarin mumini domin al'amarinsa dukkansa gaba ɗaya alheri ne idan wato wadata ta same shi sai ya gode ma Allah sai hakan ya zama masa alheri idan kuma wata cuta ko talauci ko wani wahala ya same shi zai yi haƙuri sai hakan ya kasance masa alheri babu mai samun wannan sai mumini dukkan himmarsa himmarsa shine ya samu yardar Allah cikin duk abin da yake aikatawa a wannan rayuwa ya kamata ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala ya fuskanci zatin Allah da dukkan ayyukansa ya zamanto mai kyakkyawar manufa ya samar da samuwar da damar da aka ya samar da wato ya samar da abin da yasa aka halitta shi shine faɗin Allah da yake cewa ban ma halitta mutum da aljan ba sai don su bautata mun idan ka kalla zuwa ga musulmi tare da kansa zaka same shi mutum ne wanda yake saba ma son zuciyarsa mutum ne wanda yake wato koran son zuciya yana neman kuma ya za a ya tabbatar da shirya a cikin rayuwarsa mutum ne mai adalci daidaitacce cikin abincinsa cikin abin shansa mai tsafta ne mai kyakkyawar mutane, mai kyakkyawar sura ne a gaban ubangiji mai kyakkyawar kamanni ba tare da israfi ba ba tare da barna ba ba tare da annabazzaranci ba yana tilasta ma zuciyarsa bin Allah tabaraka wa ta'ala yana dogon tunani akan al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala yana komawa zuwa ga bautata ma Allah shi kadai yana yawaita faɗin la ilaha illallah domin jaddada imaninsa kamar yadda zababben halitta Muhammadur Rasulullah ya umarce shi sallallahu alaihi wa zaka samu irin wannan musulmi ya lizumci abokai nagartattu waɗanda yake wato masu aiki nagartattu mai kiyayewa ne akan majalisin imani duk inda ake rayar da imanin mutane zaka same shi yana tarbiyyar ransa ta hanyar haɗiye fushi ta hanyar yin nafilfili ta hanyar yin ayyuka na alhairai zaka same shi mai afuwa akan waɗanda suka yi masa laifi zaka same shi yana karɓan uzurin al'umma yana karɓan uzurin abokansa zaka same shi yana da kyakkyawan zato akan sauran 'yan uwansa saɓanin yadda a yau ake mutane suna mummunan zato akan mutane ba su ma haɗa mu'amala da su ba amma suna mummunan zargi a kansu wannan ita ce ɗabi'a ko kuma halayya ta musulmi da ake son ya bayyana a kanta ya zamanto mai bayyanar da kyakkyawan hali tare da iyayensa za ka same shi mai biyayya ne ga iyaye masanin darajar iyaye mai sanin abin da ya wajaba dangane da iyayensa mai yawan jin tsoron saba musu zuciyarsa kullum tana karɓan soyayya na iyayensa Sanin sanan sai yana shimfiɗe yana ba da kyaututtuka da ihsani da kyautatawa zuwa ga iyayensa yana lausasa magana yana tsarkake maganganunsa tare da iyayensa ya san cewa yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye ya san kuma cewa fushin Allah yana cikin fushin iyaye ne haka nan dai rayuwar mutum musulmi nagartacce take tafiya a cikin wannan wajen kyautatawa ga matashi ya zamanto mai hankali mai wato mai dogon tunani wanda shi yake cika sauran ragowar abin da matarsa bata cika ba yana iya mu'amala da ita mu'amala kyakkyawa kuma yana da zumtar shiriyar musulunci tare da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi a cikin rayuwa ta musulunci mai kyautatawa ne zuwa ga iyalansa mai neman muwafaqa ne a tsakanin yaddar ubangiji mai neman muwafaqa ne tsakanin yaddar iyaye da iyaye wato da matashi sannan yana sanya matarsa mai aikatawa ne ga samar da karni mai kyau wato ta hanyar tarbiyyantar da 'ya'yan da za su haifa sannan kuma da hanyar samar da jarumai waɗanda za su yi aiki tukuru domin rayar da addini da kuma rayar da ƙasa ya ku taron musulmai babu shakka irin waɗannan abubuwan ake son su bayyana cikin ɗabi'ar mutum musulmai waɗanda kuma ya samar da irin waɗannan abubuwa cikin 'ya'yan da ya haifa domin su zamanto su ne mazaje na gobe waɗanda za su zamanto wato abinda su ne za su zamanto misali ko ƙashin bayan wannan al'umma ya renar da su akan renuwa wanda yake mai kyawu ya tarbiyyantar da su akan tarbiyya wacce take mai kyawu ya yi amfani da usulubi na addini wato addi usulubi wanda yake abin nan kwakutacce ya zamanto cewa ya rayar da waɗannan yara akan wannan ya zamanto yana jiyar da su son Allah san sun iyayensa san annabi san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ciyar da dukiya akan su domin saba musu wadata baya bambanta tsakanin ƴaƴansa maza da kuma mata yana dasa musu aƙida da halayya waɗanda suke nagartattu yana nesa su daga munanan ɗabi'u waɗanda suka zamanto yasassun ɗabi'u waɗanda ba su da kyawu mutum musulmi na gari za ka same shi tare da wato makusantansa yana jin tsoron yanke zumuncinsu yana jin tsoron ya katse zumuncin da yake tsakaninsu domin ya san cewa zumunci idan an katse shi yana sha makance tsakanin mutum da rahama kuma yana juyar da addu'ar mutum ba a karɓa kuma yana batar da ayyukan mutane za ka same shi mai fahimta ne akan ma'anar rahama da cikakkiyar ma'anar ita rahama din idan ka kalli mutum musulmi za ka same shi tare da makwabcinsa ga irin ɗabi'unsa za ka same shi mai kyakkyawar mu'amala mai tausayawa makwabci mai nagarta wato mai nagartaccen hali mai sauƙi a gare shi yana farin ciki da farin cikin makwabci yana baƙin ciki da baƙin cikin makwabci baya fuskantar makwabcinsa da mummunan sakamako ko da makwabcin nasu ya masa mummunan sakamako manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni ne garanto wato da wani gida a mafi ɗaukakar cikin gidan aljanna ga mutumin da ya kyautata magana Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah a lokacin da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ya ku taron musulmai wannan ita ce ɗabi'a wannan ita ce sifa wannan shine abin da ake bukata Ɗan adam ya zamanto musulmi ya zamanto da irin waɗannan sifofi wanda kuma za ta ci gaba da girmantuwa tare da abokansa da ƴan uwansa za ka same shi mutum ne mai kawar da kai za ka same shi mai soyayya da ƙauna zaka same shi yana gamuwa da su fiskar sa sake zaka same shi mai musu nasiha ne idan sun zamanto sun aikata kuskure zaka samu baya giba zaka samu yana nesantar jayayya da musu da abin da zai kai zuwa ga cutar da wani zaka same su yana kira zuwa ga addu'a yana addu'a zuwa ga abin da ga ‘yan uwansa da abin da su ba su san ma yana musu addu'a ba, yana karɓan uzuri a wajensu ga ‘yan uwansa a halin lokacin da ba sa nan ko kuma in sun aikata wani abin da bai dace ba. yana cuɗanya da su don zacin Allah don ƙaunar Allah yana sassake inuwarsa a kansu da tausayi da rangwantawa da rahama waɗannan su ne irin mutanen da Allah ke musu inuwa ranar tashin alkiyama ga kunan ya ku al'umma kuna shaidawa a yau kuna shaidawa a wannan lokaci cewa da yawa daga cikin musulmai ba su sufantu da irin waɗannan sifofi ɗin ba gashi na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mai gaskiya abun gaskatawa yana bayyana halayyar mutane musulmai wanda ya hani akan wasu ɗabi'u ya kamata musulmi ya zamanto mai gaskiya tare da waɗanda yake yi kada ya zamanto cewa mai ha'inci kada ya zamanto mayaudari kada ya zamanto mai hasada ya zamanto mai cika alkawari ya zamanto mai siffantuwa da kunya ya zamanto mai afuwa ya zamanto mai sauki ko a kasuwarsa ko a cikin dukkan abubuwa ya zamanto mai gafara mai yafiya ya zamanto mai sakakkiyar fuska ya zamanto mai sassauƙan al'amari ya zamanto cewa yana nesantar zage-zage da yawan ashar mai nesantar alfasha mai nesantar wato sake harshe a inda bai kamata ba baya jifan wani da fasikanci baya zagin wani da wato da zagi baya kuma kafirta wani sai da dalili baya shiga cikin abin da ba zai masa amfani ba ya nesanci giba ta mutane yana baya tafiya da annamimanci yana nesantar maganar zur yana nesantar mummunan zato mai kiyayewa ne ga sirrin al'umma mai tawari'i ne baya girman kai baya yin ba'a a ga wani mutum baya kuma mu'ashara mummunar mu'ashara yana mu'ashara yana mu'amala ne da mutane mai daraja mai kwaɗayi akan amfanar da mutane mai gayar da marasa lafiya mai halartar jana'iza mai kuma mai nuna hotuna mai shiryar da mutane zuwa ga aikin alheri baya zaluntar kowa baya munafurci baya riya baya kuma wato eh, yana sauƙaƙa wa dukkan wani mutum mai tsanani sa'an nan yana ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa dukkan waɗannan yana yin su ne akan mizanin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah bisa waɗannan ɗabi'u da muka ambata ake son kowane mutum musulmi ya siffantu da waɗannan siffofi kyawawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wannan ɗabi'un ya rayu akan ta kuma ya tarbiyyantar da sahabbai ku zamanto kamar sahabbai kamar yadda su ma suka kasance kada ku kada ku takaita kadai daga kan waɗannan cewa akwai sauran wasu ɗabi'u waɗanda suka zamanto wato ma kyawawan ɗabi'u akwai tausayawa mutumin da ya rasa akwai shayar da ruwa ga waɗanda ba su da shi hatta dabbobi idan ka ciyar da su kana da lada domin musulunci ya zo da irin waɗannan kiyawan ɗabi'u ya ku musulmai wannan ita ce tsinkaya daga cikin sura daga cikin fotuna ko daga cikin kamanni na sifofin mutum musulmi waɗanda suke haskaka rayuwar mutum musulmi har wanda ba musulmi ba zai yi sha'awa saboda kiyawan ɗabi'u na musulunci domin kana rayuwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya nufe ka rayu kuma kana rayuwa kamar yadda manzon Allah ya umurce ka ka rayu wannan ita ce irin rayuwar irin siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina sahabbai akanta kuma akanta ne suka rayu kuma akanta ne suka mutu kuma akanta ne karnonin da suka biyo bayan su wato suka rayu akan wannan amma mu a yau mun tozarta wannan duk al'amura da ake ambata mun mamanta mun mayar da su mamantattu yau musulmi shine ya tashe wajen yaudara wajen ƙarya wajen zalunci wajen zinace zinace wajen munanan ayyuka wajen saɓan Allah duk abin da ya shafi dokoki na Allah in za a saɓa musu zaka samu ƴaƴan musulmai yau su ne kan gaba sun sha guba sun wato sun bugu sun ma rasa menene makama ba sa can ba sa can ɗabi'un musuluncin sun yi watsi da su zaka samu mutum musulmi mazinaci zaka samu mutum musulmi mai za zaka samu mutum musulmi mamakirci zaka samu mutum musulmi mai cin amana zaka samu mutum musulmi mai ha'inci zaka same shi fasiki zaka same shi mai shaye shaye zaka same shi mai munanan halayya ina musulunci baya iya yiwa kawai da baki sai da sifofi don haka kowane mutum ya ji cewa lalle ne ya rayu irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayar da shi zaka samu musulmi yana yanke zumunci a yau zaka same su sun rarraba kai ba sa iya haɗuwa akan abin da ya faru duk wata rigima za ka ga su ne a cikin facebook su ne yanar gizo duk abin da ya shafi musulunci za ka ga su ne wannan ya ɓata wannan wannan ya ɓata wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wancan jama'a haka ake ta yawo kai ka ce mutane ne kamar yan jahannama domin haka musulunci ya ce yan jahannama su ne suke la'antar junansu kowanne ya shigo sai ka samu ɗabi'a ba ta da kyau ya ku bayan Allah al'umma ba za ta koma yadda take ba a da ta koma asalinta na gaskiya sai ta yi riko da tsarin Ubangiji ta baraka wa ta'ala. Dole ne ku yi riko da ɗabi'un addinin ku lizimci aƙidar addinin wadda ya koya mu. Ku sanya littafin Allah da sunnar manzan Allah shi ne zai jagorance ku a kasuwa, shi zai jagorance ku a siyasa, shi zai jagorance ku a aure, shi zai jagorance ku akan dukkan wata mu'amala. na rantse da Allah duk wanda ya shirya wani abu ya saba ma littafin Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama so ya tabbata ya sani an raba hanya tun daga wannan duniyar saboda haka al'umma ba za ta koma daidai ba sai ta koma tana bin littafin Allah sai ta koma kuma tana bin hadisan manzon Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ku dora rayuwarku akan haka da wannan ne al'umma take zamantowa al'umma mai cin nasara al'ummar da take da ƙarfi al'ummar da take da imani al'ummar da take da kwarjini al'ummar da take da ƙarfi al'ummar da inda ta fuskanta babu mai mai da ita ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce tilas ne akan mu mu taimaka ma waɗanda suka yi imani mu ba su nasara mu ba su cin nasara mu ba su tamkini amma da sharaɗi su bautata mana kada su haɗa mu da wani ko babu shakka su riƙe Allah shi kadai wani mai nasiha yana cewa ba za ku gushe ba cikin ƙasƙanci da wulaƙanci har sai kun bi littafin Allah ku yi manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama Allah kai tsira a bisa manzanka annabi Muhammad tare da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su tare da kyautatawa ya Allah muna roƙonka dukkan alheri gaba ɗayansa magaggauci da na jinkiri abinda muka sani da ma abinda ba mu sani ba ya Allah muna neman tsare ka tsare mu daga dukkan sharri kowane iri magaggauci ko majirkinci abinda muka sani da amma abinda ba mu sani ba ya Allah kai adonta mu da imani Allah ka adonta mu da imani Allah ka sanya mu shiryayyu masu shiryaswa ya Allah wannan al'umma ka sanya mata mafita cikin al'amarinta ya Allah ka sanya mu wannan al'umma mafita daga cikin al'amuranta ya Allah Ubangiji muna roƙonka ka sanya wannan gari cikin aminci da albarka da sauran dukkan garuruwan musulmai. Ya Allah ka kiyaye garuruwanmu ya Allah daga dukkan wani abu mummuna da abin da ba ma so. Ya Allah ka dawwamar da zaman lafiya da aminci da imani da tabbatuwa ya Allah ka gyara tattalin arzikin mu ya Allah ubangiji ka nesanta mu daga dukkan abin da zai kai mu zuwa ga rabuwar zukatanmu ya Allah ko sabon gaba a tsakanin mu ya Allah ka hada kalbar mu akan gaskiya Allah ka kashe wutar fitina Allah ka kashe wutar fitina Allah ka sanya mu safu guda ɗaya akan dukkan wanda yake nufin mu da sharri ubangiji ya Allah ka sanya mu safu ɗaya mu zamanto haɗaɗɗu dunkulallu ya Allah ya Allah waɗanda suke nufin mu da alheri ubangiji kai musu muwafaqa zuwa ga dukkan alheri ya Allah waɗanda suke nufin musulmai da sharri da mummunan al'amari ka shagaltar da su da kansu ya Allah ka sanya tsare-tsaren ya zamanto halaka a kansu ka mayar musu da sharrin su ya Allah zuwa ga tsare-tsaren ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka nesanta mu daga dukkan fitina da mutanenta Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ya Allah zuwa ga dukkan abin da zai zame mana alheri ya Allah duniyarmu da kuma lahirarmu ya Allah ubangiji ka shiryar da batattunmu ya Allah ka sanya garuruwanmu da gidajenmu da ɗakunanmu zamanto cikin aminci ya Allah ubangiji ka kyautata halayyarmu da halayyar musulmi a ko ina suke ya Allah ubangiji ka kyautata masu mana jagoranci da malamanmu da samarinmu da matanmu da sauran dukkan waɗanda musulmai ya Allah ka kyautata musu ya Allah ka tabbatar da farin cikinmu Allah muna roƙonka kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba ya Allah Ubangiji ka kyautata a gare mu addininmu wanda shine kariyar mu a cikin al'amarin wannan rayuwa. Ubangiji ka kyautata addininmu ya Allah wanda shine rayuwar mu ya Allah. Ubangiji ka kyautata lahirar mu domin ita ne makomar mu ya Allah. Ya Allah ka sanya rayuwar mu ta zamanto alheri tsari a cikin dukkan kowane irin alheri. Ka sanya mutuwar mu ta zamanto mu hutu daga dukkan wani sharri. Ya Allah muna neman tsari daga wajenka daga dukkan wani bala'i da kuntatawa da kuncin rayuwa da karewar tattalin arziki da riskan shakiyayya Allah da mummunar kaddara da kuma dariyar mu'amalar da suke abokan gaba Allah muna roƙonka ka kyautata ƙarshen mu ya Allah cikin dukkan al'amura ya Allah ka tseratar da mu daga wulakancin duniya da azabar lahira ya Allah muna roƙonka abin da zai wajabtar da rahamarka akan mu ya Allah da gafarar ka wacce take mai girma da samun ganima ya Allah daga dukkan wani aiki na alheri da muka yi da kuma kubuta ya Allah daga dukkan wani zunubi da samun rabo da aljanna da kuma tsira ya Allah daga wuta ya ma'abocin ɗaukaka da girma ya Allah muna neman tsare daga wato daga gushewar ka gare mu ya Allah daga juyawar lafiyarka ya Allah da kuma mutuwar fuju'a ya Allah muna roƙonka ya Allah ka tsare mu daga dukkan fushinka ya Allah Allah ka kiyaye musulunci da musulmai Allah ka kiyaye mu masu tsayuwa ne akan musulmai Allah ka tsare mu ya Allah mu zamanto jagorori masu jin tsoron Allah ya Allah ka kiyaye mu ka kiyaye musuluncin mu ya Allah ya Allah kada ku kunyatar da mu a gaban abokan gaban mu ya Allah kada ka kunyata mu a gaban masu hasadar mu ya Allah muna roƙonka ka kubuta wato ka kwararye bakin ciki daga masu bakin ciki ya Allah ka ture bakin ciki daga dukkan masu bakin ciki ya Allah ka biya basu sukan masu wanda ake bin su bashi ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai da rahamarka ya Allah mafi jin tausayin masu tausayi Allah ka amintar da mu a cikin ƙasar mu Allah ka wato ka kyautata jagorancin shugabanninmu mu waɗanda suka jibinci al'amarinmu? ya Allah ka sanya jibintar al'amarinmu cikin waɗanda suke jin tsoronka suke kiyaye dokokinka suka biyar darka ya ubangiji ya rayayye ya dawwamamme ya tsayayye ya Allah muna roƙonka a wannan matsaya Ubangiji kada ka juyar da mu baka amsa ba Allah muna roƙonka ka amsa mana wannan addu'a ya Allah ka amsa mana wannan addu'a ya Allah kada ka halaka mu da waɗanda suke wawaye masu aikata zunubai ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ya Allah ka shayar da mu damuna mai albarka ya Allah ka gyara tattalin arzikin mu ya Allah waɗanda suka rasa ka basu ya Allah waɗanda suke cikin tsanani ya Allah ka wadatar da su Allah waɗanda suka rasa abinci kana da abin basu ya Allah ka basu ya Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji ka buɗa musu ya Allah ubangiji ka tsare mu daga dukkan fitina ya Allah muna roƙonka rabo mai kyau a duniya muna kuma roƙonka rabo mai kyau a lahira ka kuma tseratar da mu daga azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياي